Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A wannan mako shirin ya sauka birnin tarayyar Najeriya Abuja inda masu bukata ta musamman ke fafutuka da nufin ba da gudunmuwa a harkokin ci gaban al'umma. Dan asalin jihar Taraba mazaunin Kano bakon shirin Yarima Suleiman Ibrahim wanda Allah ya jarabce shi da makanta mai bincike ne akan tsarin zamantakewar al'umma. abinda ke ƙara fayyace irin baiwar da Allah ya yi wa masu bukata ta musamman. Ga kashin farko na hirarsa da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda. Na fara karantar lo ma'ana uh, bangaren shari'a a uh, nan um, a nan adamawa daga baya aka samu wasu matsaloli na zo na soke karatun amma kuma daga nan na ci gaba da neman wasu hanyoyi na ilimi musamman a bangaren ilimin addini kuma da bincike domin a yanzu ina daga cikin ina a cikin masu bukata na musamman muna daga cikin wanda suke bincike a kan abin da ya shafi harkar zamantakewan dan adam da kuma harkar tsaro a najeriya domin daga cikin e, binciken da nake yi ya tabbatar da cewa a harkar tsaro da ake fama da shi mun iya gano na iya gano matsaloli guda uku wanda ya haddasa rashin zaman lafiya arewa so kuma na yi wani bincike wadda na yi shi a a nan Nijar shekara uku baya wadda na tabbatar da irin zamantakewan alakar da yake tsakanin Najeriya da Nijar kuma har yanzu muna kan hanya na ci gaba da karatu insha Allah. Me ya ɗauki hankalinka ka fara wa'annan bincike-binciken? To, so da ni ɗan siyasa ne. asali na yi wasu kwamitoci a siyasance a jihar Kano da kuma ƙasa ga baki ɗaya. uh, na fuskanci cewa su dewa mutane suna ɗaukar masu bukata na musamman kamar mutane na wadda kullum sai an ba su na yadda cewa wasu daga cikin mutane masu bukata na musamman dole suke bukatar a taimaka musu don ba su da za su yi amma akwai wasu kuma da gangan suna sane suke bara to sai na ce to bari in zama daban daga cikin wayansu masu bukata na musamman wanda za dinga misali da ni so shi sai na ce bari ɗauki wani abin da ake tunani kawai ba wanda zai iya sai illa mai ido ko mai lafiya hmm. ah, wannan ya sa tsohon ministan tsaro ah, bashir salih magashi janar bashir salih magashi mai ritaya lokacin da na zo na bashi wani report akan harkar da ya shafi harkar ta'addanci ya yi mamaki domin a tunaninsa ya za a yi a ce mai lalura ta gani zai yi wannan binciken kuma um, so da yawa ni ne na fara bada shawarar na ba ma ministan uh, 'yan sanda a tsohon ministan 'yan sanda na bashi shawarar cewa a dinga sa masu bukata na musamman a cikin harkar tsaro musamman harkar um, uh, uh, 'yan sanda kuma lokacin masu bukata na musamman suka min ca suka ce ya za a ce mai lalurar gani zai harkar tsaro ya za a ce mai bukata na musamman zai harkar tsaro amma ina son ga miki wannan abin ya sa mun yi riba har yanzu ake alfahari da wannan abin amma idan ba mutum ba bane wanda ke bincike ba zai san irin wannan gudunmawar da muka bayar ba to menene ribar yawa ribar shine yanzu mutane sun gane cewa mai bukatar musamman in aka bashi dama zai iya yin komai don ciyar da kasa gaba riba na biyu shine mutane sun yarda cewa shi mai bukata na musamman ba illa in ka gan shi a kan titi ko da yana bara idan ka ja shi a jikinka zai iya ba da guduma fiye da yadda ake tunani riba shine an yarda cewa makarantun da masu bukata na musamman suke yi suna makaranta ne suna samu suna son su samu ilimi ne zan su amfanar da ƙasa da su masu karan kansu so akwai riba da dama kuma a ta su 'yan ta'addan sun yarda cewa yanzu ba za su dinga mun wayar da kan masu bukata na musamman saboda kasu dinga amfani da masu bukata na musamman kada dinga amfani da su gurin haddasa ta'addanci a baya baya an kama wani mai lalurar kafa a jihar um, katsina da zumancewa cewa yana kamar yana informa yana ba da labarai ga 'yan ta'adda so lokacin muna daga cikin wa'inda muka kokarin muka gama gwamnati wannan mai lalurar dan uwanmu ne mai bukatar na musamman amma lalura ce iri ɗaya amma kuma halayya da kuma sanin eh, ya kamata ba iri ɗaya ba ne shi yasa muka ce a je a bincika kwakwalwa sau kila yana da matsalar kwakwalwa sannan ana amfani da masu bukata na musamman guri kamar shigar da kayan maye eh, kwaya a nan muka iya muka roƙi gwamnati ta bamu dama don mu dinga da kan mutane masu bukata na musamman kasancewarsu suna da wata lalura kar a amfani da su domin cutar da ƙasa da 'yan ƙasa kuma wannan ya amfane mu kuma muna ganin amfanin haka. To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa. A madadin Yarima Suleiman Ibrahim da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.